خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده سبحانه ونشكره على جميع نعمه الظاهرة والباطنة dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah ta'ala mai kowa mai komai bakagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kare ya cancanta bauta masa shi ke da ikon komai yake da iko akan kowa cikin ikonsa da nufinsa da falalarsa bana ma Allah maɗaukaki ya sa an fara wannan ramadana da mun gode maka Allah subhanahu wataala yau wunin talata ila wuni na biyu a cikin watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in wanda kuma shi ne bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah mai iko bana ma ya sake ba mu dama za mu ci gaba da karantar da 'yan uwa iyaye mu mata a nan makaranta tana na fatima islamiyya take unguwar fadamar mada a nan cikin garin bauchi kamar yadda muka saba haduwa a ramadanin kowace shekara kusan sama da shekara biyar muna haduwa a wannan wuri domin tunatar da iyaye mata a matsayinsu na suma bayin Allah ne wanda muka yi tarayya da su wajen matsayin bayin Allah muka yi tarayya da su wajen su ma annabi sallallahu alaihi wasallama aka aiko musu kuma yadda maza aka aiko musu muna tarayya da su wajen wajabcin sanin ilimin addinin musulunci da aiki da shi wannan yasa muka ware wannan lokaci domin a zama zauna da iyaye mata su ma a gaya musu abin da kare su al'amarinsu na duniya su da su. yau shine haduwar mu ta farko a wannan shekara kamar kullum yadda muka saba a haduwar farko kullum muna talatar da kanmu ne muhimmancin watan ramadana da girmansa da falalarsa da kuma me ya kamata ki yi a cikin wannan wata da Allah madaukake miki albarka kika samu kanki a cikin sa domin fa ce ta Allah zabi ne na Allah madaukaki ya raya ka har ka samu watan bara wasu mun yi da su bana ba sa nan sun tafi yanzu nan daga daga daga ta'aziyar wani bawan Allah nake ne da su jiya aka fara azumi shi kuma shekaran jiya Allah madaukake ya karbe shi kin ga dab da azumin zai zo amma Allah maɗaukaki bai nufa za a yi da shi ba ranar da ya zasu rana aka ga wata ko irin su suna nan da yawa waɗanda mun yi ramadanan can da su bara amma ba da gobe da su ba mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan falala da ya mana ya raya mu har muka samu kanmu a cikin bayi da suka shiga cikin wannan wata mai albarka ta yaya za mu gode wa Allah ta yaya za mu yi godiya wa Allah madaukaki a matsayinmu na musulmai da muka samu kanmu a cikin watan ramadan godiya wa Allah madaukaki shine kadai in ce Allah mun gode maka wani lokaci ai mutum in yi rasa abu ma yakan ce Allah mun gode maka dan takaici ku ba yi ana yi in ta nema abu bata samu ba ta ji haushi ne ba amma sai ta ce hmm, Allah na gode maka dan za mu gane cewa wai kawai Allah na gode maka a baki shi yake nuna godiya ba a'a akwai ayyukan da ke nuna cewa ka gode kin gode akwai ayyukan da ke nuna cewa baki gode ba ke ne sallah ta zo misali karamar sallah sai kika ce zaninki kina da wata 'yar uwa kina ganin ita bata samu zanin sallah ba sai kika siyo mata zani na dubu ɗaya ko dubu ɗaya da dari biyar ya kika aika mata ta zo har gida ta yi godiya ta ce na ga zani fa na gode Allah ƙara zumunci wata ran kawai ba ta san kina nan ba sai ta ɗauko labarin ta ce ki duba dai wancan da muke da ita duk wadatar da kike da shi amma wai ta rasa zanin da za ta bani sai dan dubu daya ta gode bata gode ba amma bata ce miki ta gode ba ta faɗa ashe faɗan ba shine yake nuna hakikanin ka gode ba akwai ayyuka da suke tabbatar da cewa lalle mutum ya gode akwai ayyukan da suke nuna cewa wannan bai gode ba bata gode ba akan neman da aka yi mata yanzu wannan duk da cewa ta ce ta gode Allah ya ƙara zumunci Allah ya yi kaza ya yi kaza amma da kika same ta da kunnen ki gaji tana cewa ki rasa abin da zaki bata sai zan dubu daya kin san bata gode ba ta dai gaya miki da baki ne kawai dan dai ki ce bata ce komai ba kashe wannan zai nuna mana kullum idan aka ce godiya wa Allah madaukaki din nan to ki ce yake nusu, wai me godiya wa Allah kan ita dogo godiyan nan tana da girman gaske godiya tana da falala shi yasa ma kaɗan ne daga cikin bayan Allah suke iya godiyar Allah maɗaukake ce wa qalilun min ibadi yashku kaɗan ne daga cikin bayan na suke gode min inji Allah subhanahu wataala kaɗan ne suke gode mini inji Allah yace walakin da aktharun nas la yashkurun inna Allah la fadlin ala an-nas walakin da aktharun nas la yashkurun Allah yana da falala ma'abucin falala ne akan mutane sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa godiya wa falalan da Allah madaukake musu ce walakin na aktharuhum la yashkurun sai dai mafi yawan su ba sa yin godiya wannan duka yana nuna mana ashe daga cikin bayan Allah kaɗan ne masu godiya amma masu cewa mun gode a baki ai suna da yawa amma da yake cewa na gode ba shine kadai godiyar ba shi yasa Allah madaukake sufanta su da cewa ba sa godiya to kiran da nake mana da ni da ke yar uwata mu gode wa Allah madaukaki akan ni'imar da ya mana da falalar da ya mana da ya kawo mu watan Ramadana ta wace hanya za mu gode wa Allah madaukaki ta hanyar dukufa sadaukarwa ba da lokaci domin neman kusaci zuwa ga Allah maɗaukaki a cikin watan Allah maɗaukaki maka nima ka zai kai ta masa bauta wannan yana nuna ka gode masa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan tashi cikin dare yana sallar dare yana tsawaita sallah na na aisha radiyallahu anha ta ce ma'aikin Allah kai faɗan gatan Allah ne zababban Allah kai da Allah madaukaki ya ce liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar laifukanka wanda kai in ma kayin an yafe maka wanda za ka yi in ma za ka yi duka an yafe maka me yasa za ka ta wahalar da kanka annabi sallallahu alaihi sallama. yace afala kunu abdan shakura shin bana zamo bawa mai godiya wa Allah subhanahu wataala ba wannan yake nuna sai wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yana bautawa Allah manufarsa shine ya gode wa Allah akan ni'imar da ya masa to idan kin yadda Allah madaukaki ya miki nima ya miki falala ya kawo ki wata ramadana to kema abin da ya kamata yayi sai ki duba ki laluma ki ga menene abin da Allah madaukaki yake so a yi a cikin watan Ramadana ki kama yi gadan gadan a cikin wannan wata iyaye na mata babu abin da ya fi wajaba wa mutum kamar abin da Allah ya wajabta masa na azumi ubangiji ta'ala ya wajabta dukkan musulmi baligi mai hankali wanda zai iya Allah maɗaukaki ya wajabta masa azumi shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum Allah ta'ala ya ce wata ramadana wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa shari'a ne ga mutane shi alkur'ani kuma bayyanannun hujjoji ne kuma shi ke rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya Allah ta'ala ce faman shahida min kuma shahara duk wanda ya halarci zuwan watan ramadana watan ramadana ya kama yana raye Allah maɗaukake ce falyasumhu ya azumce shi wannan aya tana wajabtawa dukkan mutumin da yake musulmi ne kuma ya balaga namiji ne ko mace kuma yana da hankali shi ba mahaukaci ba ne kuma ba shi da wani ciwo da ya yi girman da ba zai iya azumi ba to irin wannan wajibi ne a kansa ya yi azumi ɗan na azumi yana daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ce buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hajjil bait liman istata ilayhi sabila manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace an gina addinin musulunci ne akan harsashi akan tushe biyar tushe na farko shine yadda babu wanda eh, ba wanda ya cancanta bauta masa sai Allah babu abun bautawa na gaskiya sai Allah yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin dan aika ne daga Allah abu na biyu tsaye da sallah abu na uku bada zakka ga wanda yake da shi abu na hudu sai ne azumin watan ramadana abu na biyar shine aikin hajji ga wanda ya samu iko waɗannan su ne rukunan musulunci guda biyar kun ga watan ramadan ne na ciki shi yasa babu wanda ya hasara babu lalatacce kamar mutumin da watan ramadan ya kama yana da ikon da zai yi azumi amma ya ƙi haka kawai ba tare da wani uzuri ba ko wanda bai bayyana a cikin mutane ya nuna yana azumi ta nuna tana azumi alhali ba ta azumin in ta shiga cikin daki cin abincin da take yi ko an ta shiga bayan gida ruwa take sha ana samu daga cikin waɗanda suke musulmai ne tasu munafurci da irin wannan ɗabi'a ita za ta fara kuka akan wahalar azumi ta ce kai azumin manan nan ma dai na daban ne ni azumin ma irin na yau kan dauya alhali ba ta azumin ma ta shiga ɗaki ta ɗarki kunu ko ta sha shayi ta share bakinta amma ta zo tana cewa kai azumin yau ɗin nan wallahi dukar na kai babu wanda ya hasara kamar wannan mutumin da zai ki azumi da gangan ya ɓuya ya ɓoye wa mutane ba zai iya bayyanawa ba saboda ya bayyana a fili ya ce ba zai yi azumi ba abu ne wanda duniya za ta yi ca a kansa da dangi da 'yan uwa da kowa kar kuma ta akan samu a cikin musulmai kuma ana samu a cikin mata wanda sallama ba sa yi sai jifa jifa wannan ba ta da lafiya ne ta kwanta ba ta da lafiya ne ki tashi ko irin ku ne muke zancen ku sai azumi wuya ba ku yi ba shi ki zauna tun karfe sha ɗaya kin fara kwanciya ga nan dattawa ba su kwanta ba ke da ki kina kwanciya don haka mafi hasarar abu da mutum zai yi shine yake yin azumin nan ko kuma ya yi azumi amma azumin suna ne duk abin da ke rushe masa ladansa na azumi to yana nan akan gaba yana aikatawa yanzu wata tana azumi amma ba ta daina karya ba tana azumi akan hanya ma na zuwa makaranta ko na zuwa wajen tafsir sai ta yi gulmar wata ko a komawa gida wata a wurin karatun ma za ta sa bakin ta kunnan wata ta rada mata ta ce la da zanin da wancan tafi da shi yau gambar habaru kusan ga habaru ko riga daban zanin daban sai mata ta yi kuskusin ta yi zancen wata waɗannan su ma suna daga cikin mafiya hasara a cikin wata ramadana wanda musu gode wa Allah madaukaki akan nimar da ya musu ba domin shi azumin nan ba fa barin cin abinci da barin shan abin sha shi kadai ne azumi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa ya ruba sa'ibin laysa lahu min siyamihi illa al da yawa daga cikin masu azumi ba abin da suke da shi na lada a cikin azuminsu sai yunwa kawai yunwar banza Allah ka tsare mu yanzu irin wahalar da ake sha nan ta azumi kiga tun karfe sha ɗaya wata ta kasa zama a zaune ta fara kwanciya a ce wannan wahalar da ake sha yunwa kishi ga wani in yamma yayi sai ta nemi ruwa tana jika kanta tana jika jikinta ta dan ji sanyi sanyi kan mace wanda ba ta son jika shi kare tsami amma ke ga wata tana kamfutar ruwa tana tiltilawa saboda wahala da jirgin ciki a ce duk wannan abin ya tafi ki samu lada ba ai ba hasara da tafi wannan wallahi to annabi sallallahu alaihi wasallam ce rufa sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al da yawa daga cikin mai azumi ba abinda da yake samu a cikin azumin su zai yunwa Allah ka tsare mu a wani hadithi annabi sallallahu alaihi wasallama yace man lam yada qawla az-zur wal amala bihi laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'abahu wa sharaba duk wanda bai bar ƙarya ba bai bar ba da shaida akan ƙarya ba annabi sallallahu alaihi ya ce Allah maɗaukaki baya barin cin abin baya bukatan barin cin abincinsa baya bukatan barin abin shan abin فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه Allah baya son abin da yake yi ma na barin cin abinci da barin shan abin sha da yake saboda ba shi kadai ne azumi ba mai azumi sai ya kame gaɓoɓinsa daga sabawa Allah mai azumi sai ya kame harshensa bakinki kar ki kuskura a cikin watan ramadana wani shari'a ya fito a bakinki kar ki zagi wata kar ki aibata wata kar ki kuskura in dai za zaki magana to me ki faɗa alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya yayi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe to ya faɗa alheri ko ya shiru duk abin da zuciyarki ta raya miki ki faɗa to ki tuna tukun wannan abin da zan faɗa alheri ne ko ba alheri ba ne me amfani da zan samu a cikin sa a duniya me amfani da zan samu a cikin sa a lahira in kin ga zaki samu amfanin duniya amma zaki cutar da lahirar ki to ya kamata ki faɗa bai kamata ki faɗa ba in kika ga ya zai iya amfanar da ke a lahira kuma zai iya amfanar da ke a duniya to ki faɗa in kin ga ba za ta amfane ki a duniya ba amma za ta amfane ki a lahira to ki faɗa amma abu mamaki da yawa daga cikin mutane sukan duba amfanin da za su samu a cikin maganarsu ne kawai a duniya in ta san cewa in ta kawo gulmar wance wajen wane wajen wance to za ta saba ƙaramin shiga za ta ƙara kusanto da ita to shi kenan sai ta je ta faɗa ta ce ai wance ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza saboda ta ƙara samun shiga gun hajiya kai wata saboda kawai kawarta ma ta ƙara amincewa da ita in ta san cewa ana faɗa tsakanin wannan kawar ta da wata mata to da ta ga waccan mata ta yi wani abu Allah Allah take haɗa wata ce la mutum yarki dai mutum yarki ne ina ruwanki annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi duk wanda yake ya mai imani to ya fara alheri ko ya shiru to kada ki kuskura dan neman kusaci zuwa ga wata ko dan zaki samu abun duniya za ta dan san miki wani abu da take da shi mai Allah ita mai kuɗi ce ke kuma talaka in kin kawo mata gulmar wata za ta baki wani abu to kar wannan ya rude ki ki yi asarar lahirar ki saboda neman wani abun duniya ballantana ma mafi yawan maganganun da mata suke faɗa za ki samu ba za ta amfane su a duniya ba ba za ta amfane su a lahira ba za ta cutar da su a lahira ne gulma da annabimanci hada wance da wance hada wuri ta da zaune tsaye ba a samun komai a duniya cikin sa galibi to da karki ki hasarar ki lahirar ki akan abin da ba zai amfane ki ma a duniya ba to kun ga dole ne a kula da abin da za a yi wanda aka tabbatar da cewa zai yi amfani abin da zai cutar da azumin ki nisance shi yana daga cikin godiyar da zaki wa Allah maɗaukaki abu na biyu kada ki kuskura ki wasa da karatun alkur'ani a cikin watan ramadan yanzu wata tun daga ran Allah ya waya bata karanta qur'ani ba za a iya samu anan annan sai an samu yanzu nan inda za a bincika sai an samu wanda tun daga safe har zuwa yanzu bata karanta qur'ani ba to da irin asara ce wannan awa nawa ne wurin gaba ɗaya ke karewa ne yanzu karfe nawa yanzu sha ɗaya saura minti goma alfijir ya fito tun karfe biyar saura biyar saura kusan minti goma sha uku alfijir ya fito to daga biyar ma shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya awa shida awa shida da minti goma sha uku sun tafi wata bata karanta ko aya ɗaya ba har yanzu da haka ramadan ɗin zai wuce wunin ramadanin jiya ya wuce da Allah bata karanta ba jiya ma yau ma gashi nan yana kokarin ya wuce bata yi ba da haka kazan sai ki ji ana cewa an yi goma ki shirya ba kina cewa za a fara gobe zan fara ni ma jibi zan fara gata zan fara ke ba ki fara ba har watan ya gare to dole ne mu kula mu mai da hankali rayuwar nan gudu take yi alkur'anin nan mu rike shi a cikin wannan wata mu duk kuma mu ta karanta shi cikin magabata na kwarai akwai wanda kullum sai ya sauke qur'ani kullum sai ya sauke qur'ani tun daga fatiha har zuwa nasi kai akwai masu yin sauka biyu in kana karanta abin da wata suke a cikin wata ramadana mutanen kwarai da suka gabata sai ka kama ba mutane bane kama aljanu ne saboda yadda suke mai da hankali karatun alkur'ani duk abin da zai shagaltar da ke wajen karatun alkur'ani ki kokari ki ajiye shi gefe guda ki rabu da ki ki ki taka wa shedaniyan nan burki shedaniya mai hana aikin alkhairi shedaniya mai ɗauke hankalin mutane da karatun alkur'ani Allah ya sa kun gane shedaniyan nan waya waya yau kana facebook yau kina facebook gobe kina twitter jibi kina instagram gata kina whatsapp har da wasu application din ma da ban san sunan su wani ba za ta barki karatun alkur'ani ba kuma wani ikon Allah wayan nan fa a cikin ta ma akwai Qur'ani zaka iya sauke Qur'ani ka karanta maimakon ki sauke Qur'ani a wayarki ki ki ringa karanta al ko ki kunna karatun al a wayarki kina ji to amma shedan sai kaya kawata miki kawai sai dai labarin hotuna WhatsApp Facebook a shiga jarida 'yan boko kenan yau me aka yi a gari kaza me aka yi a Amerika me aka yi a Saudi Arabia ke ba ki san mai kika yi ba kina bibiyan kina bibiyan abin da ya faru a wata ƙasa duk wannan sai mun yi kiyamun lail wa kanmu kula kada ki kuskura rana ta fito ta faɗi ba ki karatun alkur'ani ba a cikin ramadana kar ki kuskura rana ta faɗi har alfijir ya fito baki sallar dare ba a cikin wata ramadana kar ki kuskura wannan zautsai ya kwashe ki asara ce mai girman gaske annabi sallallahu alaihi wa sallama musamman mala'ika jibril yake zuwa ya samu annabi su rinka yin bitar alqur'ani tare saboda muhimmancin karatun alkur'ani a cikin wata ramadana a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallama zai rasu shekararsa ta ƙarshe malaika jibril da suka yi bita sau biyu kayan daga farkon alqur'ani har zuwa wurin da ake karatun alqur'ani nan yau Allah madauka ya sauƙaƙe mana shi ta ki ya kunna wayarki kina ji kina da qur'ani a hannunki kina bi kuna yi tare in wayar ki babba ce zaki iya sauke application din Qur'ani akai ki dauka ki karanta yanzu na application da na sauke shi shekaran jiya shi zai maka alama ma ga inda ka tsaya goban ka zo sai ka tashi a wajen kawai duk shafin da ka karanta sai canza masa kala da kawo bude zai nuna maka ga inda kake sai ka ci gaba kawai sai ki ci gaba wannan abin da ya zo mana shi yasa na ce muku ita wannan wayan da kuke ganin ta ya ce in ta ɗauke muke hankali daga bin Allah amma wata nan sai ta zama mumina ta taimake ki wajen bin Allah to amma da yake mafi yawan ɗauke hankalin mutanen ta fi shi yasa na ce mata shaidaniya mutane sun fi amfani da ita wajen aikin shari'a akan aikin alheri haka nan iyaye mata kada a yi wasa dama ba a san ku da wasa ba wajen kyauta da sadaka karki rai da dan abin da zaki bayar in ke mai karamin karfi ce sai dan kullun dabinon kike ba wata baiwar Allah wanda ita ba ta da shi yi kokari wata nan ki kukuta ki kararrabta ki sai mudu daya na shinkafa ki ba wani gidan ba wata bakociyarki ba ta ƴar uwarki ta jini wanda kika san cewa ba ta da shi kulla wata ran dan kulla kullun sugarki ba wata za ta sha kunu da shi wata ran kamu dan kudin ki naira talatin karki kyashi karki rena sai kamu ki aika wani gidan da kika san ba su da shi za su fi musu amfani sababin wannan a cikin watan ramadana sai Allah shigar da ke aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan watan ramadan ya zo kofofin aljanna buɗe su ake yi yanzu ba ku ga nan kofofin masallaci duka an buɗe ba me yasa aka bubbuɗe saboda zuwa ake a shiga go a zo a shigo a zauna a ji karatu in an tashi me za a yi saboda lokacin ba a su kowa shiga to idan wata ramadan ya zo annabi ya ce kofofin aljanna buɗe su ake duka saboda kowa so ake nan da nan ki yi aikin alheri kaɗan a shiki shiga kofofin wuta annabi ya ce rufe su ake saboda ba a so kowa ya shiga Allah gafarin zunubai yake ai ta yafe wa mutane laifin su ai ta bada lada ai ta kankare zunubai ai ta yafe wa mutane wasu da yan wuta ne a mai da su yan aljanna duk a cikin watan ramadana amma fa sai mutumin da ya aikin aiki aikin alheri ba haka kawai za ku da baki baki komai ba ce Allah ka ba mu albarkar ramadana ba laifi ke addu'a Allah ba albarkar ramadana amma ki za ki aiki an abi da salihan fa li nafsihi man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bi dhallamin abid duk wanda ya aiki na gari yayi wa kansa ne wanda ya mummuna kuma shi ma ya yi wa kansa ne Allah ta'ala ce ma rabuka bai zalla min al'abid yi ta'ala ba ya zallun tambayi a yi sadaka a yi kyauta matan aure zawarawa 'yan mata kowa ta samu wani abin da za ta yi sadaka da shi da kyauta da shi kar ki ce sai su wance su ne masu akwai a'a kar ki rena dan abin da aka baki dan abin da kike da shi zaki bayar kar ki rena annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ittaqun nar walau bi shiqqi tamratin fitar da kanku daga wutar Allah fitar da kanku daga azabar Allah walau bi shiqqi tamra koda da tsagin dabino tsagin dabino tsagin dabino sai Allah madaukaki ya ɗanta ki daga wuta ki zama yar aljanna sababin tsagin dabino ina kuma wanda ta sadaka da kullun dabino na naira 20 ko na naira 50 ko ɗari? ina ga wanda ta bada kullun suga na naira 50 ko naira 100 ko mudu ina ga wanda ta bada mudun shinkafa ko rabin mudu ko kwatan mudu ma ina ga wanda ta bada naira hamsin wa wata suka sayi abun miya duk dan abin da kike da shi zaki karkire na cikin wannan wata mai albarka saboda Allah madauka kina ninnin kalada hira ba lokacin ta bane idan watan Ramadan ya zo hirar banza haka kawai lokacin ke tafi a hira su ne saboda ke ta istighfari kina neman gafarar Allah kaskanci da abun kunya ne a ce watan Ramadan ya same ki har ya fita baki abin da Allah zai gafarta biki ba da haka duk yana daga cikin godiya wa Allah madaukake da zamu yi da Allah ya bamu dama muka zo wannan wata in mun gode masa akan ni'imar da ya mana Allah sai kara mana ni'ima Allah ta'ala yana cewa la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid idan har kuka gode mai in ji Allah maɗaukaki to la'azidan ku ni kuma zan ƙara muku neman da kuka da ne muku wala in kafartum amma in kuka kafurce kuka yi butulci ba ku gode min ba ina azabi la shadid Allah ta'ala ce azaba ta azaba ce da take mai radadi iyaye mata kamar da na gaya muku yau ita ce ranar mata farko to dama mabuɗi ne kamar yadda muka saba in ba ku manta ba a cikin kwanakin ramadana muna yin karatu guda biyar a cikin wannan masallaci a wannan makaranta tana na fatima islamiyya ranar asabar da lahadi muna yin tafsirin alkur'ani mai girma litinin talata laraba muna gabatar da wa'azuzzuka a bangarori daban-daban yau mu ɗauki wannan bangaren gowa mu ɗauki wannan bangaren wani lokaci in zo wani lokaci wasu daga cikin malaman da muka gayyata su to bar ma yadda kuka sani insha Allah tabaraka wataala haka za mu ci gaba da yi da yake satin bai zo a da ladi shi yasa mu fara da tafsiri ba ya zo mana litinin a muka fara yi talata in Allah madaukaki ya kai yau talata kenan muka fara yi gobe Allah ya kai mu laraba zan gabatar muku da lakta insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ne yau akan hukunce hukuncen azumi insha Allah tabaraka wa ta'ala alamis juma'a ba ma yin karatu sai Allah madaukaki ya kai mu asabar lahadi za mu tafsirin alkur'ani mai girma litinin talata da laraba za mu gabatar da wa'azuzzuka za mu a akwai malaman da muka gayyata waɗanda su su yi mana wa'azi insha Allah tabaraka ta'ala haka za mu ci gaba da tafiya har zuwa 27 ga watan Ramadana muna roƙon Allah madaukaki ya ba mu dukkan alkhairin da ake samu a cikin wannan wata yadda muka ga farkon wannan wata lafiya Allah ya sa mu ga karshen sa lafiya Allah ka karba ayyukan mu da muke a cikin wannan wata Allah ka ba mu yawan ayyukan alkhairi duk abin da kake so a yi a ciki Allah ka ba mu ikon yi abin da baka so a yi Allah madaukaki ka tsare mu Allah ka gafarta mana zanuban mu ya Allah madaukaki ka rubuta mu cikin gidan aljanna Allah ka karba addu'o'in mu da zamu a cikin wannan wata kada a manta da muhimmancin addu'a bayan an sha ruwa annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna lisa'imi inda fitrihi da'watun la turat mai azumi lokacin da ya sha ruwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana da karbabbiyar addu'a ba a mayar da ita dan haka idan kina da bukatunki a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kina da wata damuwa da ta dame ki to da zaran kin sha ruwa na farko din nan kafin ki sallan magariba daga hannunki a wurin ki sa gaban ki alqibla ki roki Allah madaukaki bukatar ki da dukkan yaren da kika iya da fulatanci ne da barbarci ne da Hausa ne da Larabci ne kowane irin yare ki roki Allah ki gaya masa bukatarsa sannan ki tashi ki sallan magariba ina roƙon Allah madaukaki biya mana bukatun mu na alkhairi baki baki ɗaya Allah ya albarka wa 'ya'yanmu ya tsare su sharrin zamani ya ba su kyakkyawar tarbiyya Allah madaukake shirya da su shirya addini Allah madaukake za su zama masu amfani masu amfanin al'umma baki daya da nan dan za mu da muka ta insha Allah tabaraka ta'ala sai Allah madaukake ya kai mu gobe a taimaka a rinka zuwa da wuri domin a fara akan kari yadda muka ce da mu fara yi karfe tara da rabi zuwa goma da rabi amma karfe tara da rabi na zo nan ba mutane ina jin na ga dai takalma guda biyu ta waje a lokacin da na zo wannan yasa na wuce ta'aziyya sannan na dawo ina fata a rinka zuwa da wuri saboda mu yi da wuri mu tashi da wuri a je a ci gaba da wasu ayyuka alkhairin kuma wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina allahumma kfina bi halalika an haramik wa ghnina bi fadlika amma siyaka ya rabbal alamin wa tub ya mawlana innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين